فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الله ya yi rantsuwa da zatinsa cewa shi ne Ubangijin mahudar rana da wata da sauran taurari, akan tabbas mu masu iko ne.